بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد إنقوى وإن سكي سورا رمو لكم كلم عليه وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينزل لك مغانا يوم muna sha hudu ne ga watan da ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 29 ne ga watan sha biyu shekara 2020 inda muke gabatar da darasi cikin littafin tambihu ulil albab na babban malami abi abdulrahman habib bin ahmad wannan kuma ita ce halka ta ashirin da biyu kafin mu shiga halka ta ashirin da biyu muna sanar da mutane cewa alkawarin da suka ɗauka yau ashirin da tara ga wata gobe talatin daga nan kuma za mu rufe sai gobe mai talatin da ɗaya ne daga nan kuma shi nan. sai in Allah ya kai mu wani watan na gaba kuma wani watan zai iya zagayowa yanzu ana maganin sabuwar shekara ta anna wata shekarar ta zagayo ba da wasu ba babin mamaki ba ne irin wannan watan da muke lissafi shekarar ta sake zagayowa ko ba ni ko ba ka wannan wa ma zalika alallahi bi aziz ba abu bane da zai gagara Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ahwanu alaihi shi yafi komai sauki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da haka kamar yadda muka sha faɗa sai da na ali yana cewa fa inna liyawma amalun yau aiki ake yi gobe hisabi ake yi ba aiki ake yi ba haka dan mutumin da Allah ya alamar dama ta zai tashi wani abu to kai ya ci gaba da jira ya ce sai lokaci kada dan lokacin ba hannunsa yake ba yana hannun Allah subhanahu wata'ala ne a kamar yadda na faɗa a darasin da ya gabata a kan namba ɗin da za a turo mana da gudunmawa zuwa ga wannan asusu akwai sufuli sufuli biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas sannan sunan asahabatul kiram sunan banki stanbic ibtc idan ana neman ƙarin bayani a ko za a aiko mana da gudunma musamman ƙasashen da suke waje to ana iya tuntuɓar wa'innan nambobin wanda suke ƙasar gabon sa iya tuntuɓar wannan namban wayan plus biyu hudu ɗaya sufuli bakwai sufuli shida sufuli ɗaya sufuli su hudu wanda suke mali suna iya tuntuɓin wannan namban wayan plus biyu biyu uku bakwai hudu bakwai hudu uku ɗaya biyar ɗaya wanda suke ƙasar kamaru suna iya tuntuɓin wannan namban wayan shida bakwai sufuli a shida biyar sufuli bakwai a shida biyar sufuli bakwai shida biyar sufuri tara bakwai tara shida shida biyar sufuri tara bakwai shida tara sai shida sufuri wannan daga ƙasar kamaru ke da wannan suke ƙasar togo kuma akwai tara biyu bakwai biyu bakwai biyu uku sufuri sannan wanda suke ƙasar benin akwai tara bakwai tara takwas tara biyu sufuli shida wanda suke gana akwai sufuli biyu hudu hudu hudu sai tara uku bakwai biyar hudu wanda suke nijar kuma tara shida tara bakwai uku sufuli shida shida muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa masu tsarki da siffofinsa maɗaukaka dukkan mutumin da yake ba da kuɗinsa don taimakon al'umma ko addini Allah ya san adadinsu da yawansu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alheri ya kuma tsare su ya tsare mutuncinsu don tsarkin sunayensa Allah kai musu babban arziki na makotaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gobe alkiyama don tsarkin sunayensa don sifofinsa maɗaukaka. To, a jiya mun fara bayani akan wannan gaba ta talatin da nawa wannan gaba da malin yake magana ta sufaye suna rai cewa suna ganin manzan Allah suna ganin Allah subhanahu wa ta'ala da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi shine malam ya kawo cewa bayan alƙur'ani yana ƙaryata su cewa la tudriku hal absar gani ba zai riski Allah ba wa huwa yudriku al absar Allah shi ke riska kowane irin gani huwa al latif khabir kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala shi mai tausayi ne kuma ƙwararre ne wanda yake sanin kowane irin abu cikinsa da kuma ainihin wato bayansa wannan shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa sannan wa qala ta'ala Allah ya ƙara faɗa yace walamma ja'a Musa lokacin da annabi Musa izo limiqatina ga miqatinmu wa kallamahu rabbuhu ubangiji yayi magana da shi ne ya ji daɗin maganan ƙala sai ce rabbi arini rabbi arini anzur ilayka Allah ina so in ganka ƙala Allah maɗaukakin sarki ya ce masalan tarani Musa ba za ka ganni ba walakin numbur ilal jabali sai dai ka kalli wancan dutsen fa in istaqarra idan dutsen ya tabbata a inda yake fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in dutsen ya tabbata a inda yake to da sannu zan fito za ka gani falamma tajalla rabbuhu lil jabal lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya tajalli akan wannan dutsen ina ai wane shi ja'alahu dakka tajallin Allah ne yasa wannan dutsen inike ya zama gari wa kharra Musa sa'ikan sai annabi Musa ifadi sumamme kaga falamma a fatsa lokacin da annabi Musa farka qala sayyidi subhanaka Allah tsarki ya tabbata gare ka qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minina ni ne farkon wanda na fara imani a zamani na ko an ganka ko ba a ganka ba Allah subhanahu wa ta'ala ainihin wato akwai ka to kaga wannan maganar da ainihin wato ya ainihin wato faɗa a nan wajen shi Allah subhanahu wa ta'ala ci gaba da maganan Allah ya ce kala ya Musa inistafaituka alan nasi bi risalati wa bi kalami ni na zaɓe ka akan mutane na ɗauki manzanci na na baka sannan na keɓance ka da magana da ni A kusma a to ka karki abin da na baka wa kummina shakirin sannan ka zamanto daga cikin mutane wayanda suke yin godiya in ji Allah subhanahu wa ta'ala to wannan ayar da malam ya kawo cewa lamma ja a Musa na je mun kawo cikin kashiful ilbas gashi shi Ibrahim ya ce a'a annabi Musa ya ga Allah ba a cikin wannan littafin kashiful ilbas abinda ya faɗa ke ya ce lalle annabi Musa fa ya ga Allah subhanahu wata'ala wannan maganan sai da suka yi masa tawuri kaza kaza kaza kaza kaza da makamantansu amma lalle ya tabbatar da cewa annabi Musa ya ga Allah don haka in sun ce ma annabi Musa bai ga Allah ba to a shari'a ne amma a hakika annabi Musa ya ga Allah a haƙiƙa annabi Musa ya ga Allah a gani ya faɗa gashi nan cewa fa inna Musa alaihi salam ra'a rabbahu hatta kharra sa'iqan mayyitan fara'ahu fi sa'afatihi ya eh, lokacin da ya suma ya ga Allah qultu mautan qala mautan kama akhbara bidhalika alaihi salam hina istama bihi min tariqil kashfin ruhani Kamar yadda wai annabi ne ya faɗi wannan sanda aka haɗu da shi ta hanyar kashfu ta hanyar ruhani wa qultu lahu inna inna nabiyyana shakka fi amrihi fa qala aw ana awwalu man yashaqqu anhu al-ardu to kaga shi shehu ibrahim in yasi qur'ani Allah ya ce wa annabi Musa lan tarani ba za ka ganda ba walakin unzur ila al-jabali in makana makanahu fa sawfa tarani to wannan abin da ya faɗa kenan yace fa ma baki illa anna fi risalati maqaman yatlubu ar-ru'ya fi duniya dunya wa qawluhu nafyun am fa inna musa alayhi salam ma ra'a rabbahu ta'ala hatta kharra sa'iqan mayyatan fara'ahu fi ya ganshi lokacin da annabi musa isuma wannan fa shine abin da shi shi Ibrahim ya faɗa ya kawo a cikin wannan kuma jiya mun faɗa har ya kawo cewa wato maganan ganin Allah da ido a duniya ya halatta a hankalci ko da bai tabbata a shar'anta ba ya ce amma wa amma bil basirati wa zauƙi wal kashfi fawaƙi a tun ƙasa'an واختلفت عبارات القوم في الرؤيا فبعدهم عبر بالرؤيا حيث لم يروا وجود سوى الحق وبعدهم عبر بالفناء وبعدهم عبر بالوصول وبعدهم بالجمع إلى غير ذلك هل يكاوش عباراتنا شتى ومعناك واحد وكل إلى ذاك الكمال يشير haka abin da ya faɗa kenan to wannan ayar yanzu muna so mu ta halili saboda ita ce hujjar mu'tazila cewa ba za a ga Allah ba na farko shi wanda annabi Musa ya ce walamma ja'a Musa limiqatina lokacin da Musa ya zo miqatinmu wa kallamahu rabbuhu ubangiji subhanahu wata'ala yayi magana da shi akwai tabbatarwa da Allah sifa ta magana saboda can sun masa tawili wa kallama Musa taklima sun ce wa kallama Musa takaliman ne to shine malamai suka yi masa laddi. cewa ai a nan wajen ba yadda za ka yi dole wa kallama hu rabbuhu hudin shi ne fa'ilin ma’akar a rabbuhu shi ne fa'ilin ma’akar hudin shi ne fi mahalli nasin maf'ulin bihi muqaddam ka Allah ne magana da Musa to a ciki sun kawo shubuhohi na farko ce wanda Allah ya lantara ni sai suka ce ba za a ga Allah ba har abada ita kuma lan ba a kore abu da ita har abada ko da an yi taukidin lan ɗin da abada dole sai an kalli siyaƙi na zance shi ke sa lan ai taukidin abu da shi na har abada za mu ba da misali a ƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan a gurare da dama za mu ga cewa a cikin suratul baƙara lokacin da yake magana akan abin da ya shafi ainihin wato kafirai musamman yahudu Allah madaukakin sarki ya ce kul in kanat da kuma darul akhirah in dai kun ce gidan lahira naku ne ku kadai inda lahi a wajen Allah khalisatan min dunin nasi Allah sai yake masa to fataman tamannawul mauta in kuntum sadiqin ku gurin mutuwa mana in dai da gaske ne dan me dan ji yadda kake da matsayi a gurin Allah baka isa ba kawai kana yawo wannan duniya kai da ranka tsindin aljanna hanyar kenan sai ka mutu sannan za ka shiga amma Allah sai ya ce walan ya tamannahu abadan har abada ba za su yi guri ba nan wajen an kawo lan sannan aka yi taukidin ta da abadan amma a nan gurin abadiyar ba har abada ba ne a duniya ne saboda me idan yan wuta sun shiga wuta Allah ya faɗa mana a suratul zukhruf wana dau ya kaji liyaqdi alaina rabbuk ala innakum sunan. kaga lokacin za su yi gurin cewa a zo a kashe su a cikin wutar Allah zai ce za ku ci gaba da dawwama a cikin ta kenan inda walan ya tamannahu abadan har abada ne to ko a wuta kafiri babu yadda za a yi gurin mutuwa sannan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara faɗa a cikin suratul ma'ida lokacin da yake koro kissar annabi Musa sanda yake maganan cewa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi kuruni ni'matallahi alaikum ij'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin kaga sanda Allah ya ce su je su shiga garin Baitul Muqaddas ya qaumi dukulul ard al muqaddasata allati kataba Allahu lakum ku je ku shiga wannan garin da Allah ya wajabta cewa ku shiga wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin kar ku juya ba za ku yi hasara me suka ce qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina a cikin garin fa akwai wasu ƙodagan mutane ƙaƙƙarfa wa inna lan da kulaha wallahi ba za mu shiga ba kaga san kawo lan sai suka ce hatta ya khurju minha fa in ya khurju minha fa inna dakhilun to kaga a cikin gaba kaga bayan sun ce lan da kulaha hatta ya khurju minha to a can gaba qalu ya musa inna lan da kulaha abadan kaga ma damu fiha matukar suna ciki amma inda ba sa ciki za su yi ne za su shiga da haka tare da kawo ma dama yana daga cikin da ra lantin za ta yi aiki ne in abin ya dawwama in ba ta dawwama ba shi kenan ba za su yi ainihin wato aiki ba shi yasa ya halatta amfani da lan a kora abu ya zamanto yau ne kawai shi yasa na na maryama Allah ya fa in ma na min minal bashari ahadan faƙuli inni nazartu lirrahmani saumin falan ukallima al in siya. ba zan yi magana da kowane mutum ba a ina ne ake kawo lan ta ɗauki ma'anan har abada shine dole sai an yi la'akari da ainihin wato siyai? misali in muka ɗauki maganar munafikai da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu Allah ya ce wa annabi istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan sai ce falan ga Allahu lahum dan me yasa annan lan din har abada Allah ba zai yafe masu ba saboda ya ce zalika bi annahun kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdi al-qawmal fasiqina to kaga mutuwa akan kafirci shine kamar yadda yake wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun yanzu dama ka san cewa ka'ida duk wanda ya mutu kafin maganin Allah ya gafarta masa ba ta taso ba har abada to wannan lantin sai amfani da cewa ana nufin a nan wajen har abada ne saboda karina to baka zuwa ka ce lan tana nufin har abada ne sai an kalli su yakin zance shi zai sa lantin ta aiki ta nuna cewa har abada ne to wannan shine abu na farko sannan malamai suka ce a cikin ayar idan aka duba za a ga cewa da ya ce ƙala rabbi arni an buru ka Allah ina so in ganka in ya ka ga nazara idan ya zo a ƙwar'ani babu fi babu ila yana nufin a tafakkur ne a alintiza jira kamar ya iya hallazi na amanu la ƙulura ina wa ƙulun gurna ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم لكن وجن نظرة دباب في باب إلى دمأنا الانتزاع جراني أما إذا النظر يزو da fi a gabansa da ma'anin attafakkur ne kamar a walam yin duru fi malakuti samawati wal ardi wannan kuma tunani ne amma idan nazara ya zo da ila ka kara karaɗe ƙur'ani duka za ka gani ba zai ɗauki wata ma'ana ba sai dai ma'anan cewa shi ganin abu na ido a gani wannan kuma mutazila suna da ta cewa a kan shi eh kwarai yana cikin abin da zama shari'a ka shafin ya auwala ya ce bai yadda ba wujuhun yawon idan najira da ake sa ila rabbi ha najira wasu fuskokin ranar suna cike da ni'imomi saboda suna kallon ubangiji ya ce ina hakan yi amfani da nazara ila da ma'anan shi ma a tafakko ya ce ai da mutane suna kallon raguni amma abinda Allah ya ce a yin guru na ilal da kai ba a ai ba kallon shi kawai ke sosai ba haka ai suna ganin rakon yanzu tunani ake sosai su yi aka ce su kalli rakon yanzu da ba sa gani shi ne Sana ganin shi ne amma yanzu kaman kasbisa aw kalladhi marra ala qaryatan huwa khawiyatun kala urushiha qala da bi hadhihi da mauti mautiha to kaga maganar da Allah yake ce masa fandur ila ta'amika kaga yanzu ya kalla gani ne na ido wa sharabika lam yatasanna wanzur ila himari ila himarika wa linaj'alaka ayatan lin-nasi wanzur ila al-ibami wa idza unzilat suratun nazara aluhum ila kaga sashi yakan kalli sashi wancan nazara fi din sai ka ba su amsa nazara ila a wancan wajen dama huruful jarri akan samu wani yana wakiltar wani a mahallin wani haka sai ya zamanto afala yanzuruna ila al sai zama afala yanzuruna fil ibli ne kaifa khuliqat ana samun wannan kaman a amintun man fis sama'i da ma'anan a amintun man ala sama'i ana samun wannan shi yasa ka samu hatta ayar da ke gaban wannan cikin ayin da suka zo maganar riba ba Allah ya ce wa in na hu usaratin ba me Allah ya ce ila mai sara aga ba za ka ce nazara ina kaga nazara ne ila amma ba yana nufin gani da ba da ido a afa naziratun ila mai sara nan ila din da ma'anan fi ne Hmm? ku jira shi har su ya samu sauki to kaga dirin wayannan abun dole sai ka lura da su kana tattauna da mutum ba haka ba ko haka wani zai zo da wani abu ta can kana ganin ka rike dalili da ke ka da shi kenan ya gani to ana samun wannan to don haka wannan babu hujja a ciki to nana aisha Allah ya ƙara mata yadda hadisi ya tabbata cikin littafin al'imamun muslim wanda al'imamun muslim ya kawo shi babu ma'ana ƙaunin lahi azza wa jalla wa ahu ya kawo hadisi mai lamba ta 177 a wannan babu shine hadisi na 283 ya kawo isnadi daga al'imamun sha'abi har zuwa ga masaruk masaruk ɗalibin nana aisha ne ta yadda yace kuntu muttaki'an inda Aisha ta na dan kishin gida ina wajen ta fa sai ta ce ya ba Aisha ya kai baban Aisha salasun man takallama bi wahidatin hunna. abubuwa guda uku daga ciki duk wanda yi magana daga cikin su da a'azama zama Allah al to ya jingina wa Allah ƙarya mafi girma qultu sai nace ma hunna menene su qala sai ta ce man za'ama anna muhammadar ra'a rabbahu don mutumin da ya ci maka annabi Muhammad ya ga Allah, a a'azama alallahi fidya, to ya ƙirƙiri ƙarya ya jingina wa Allah kuma ƙaryar da ta yi girma. Ƙala sai ya ce, kuntu muttaki an ina kishin gide fajalastu sai na zauna. Fakultu sai na ce, ya ummal mu'minina, indirini, ki jira ni, kada ki gaugawa mana, alamin ƙulillahu azza wa jalla wa laƙadar ahu bil ufkil mubin. ولقد رآه نزلة أخرى فقال سيتتي أنا أول هذه الأمة نيني فرقوتك ون الأمة سأل عن ذلك رسول الله نتنبي أن نبعك ون muna so mutane su lura da kyau saɓanin da ake yi tsakanin abdullahi ɗan abbas da na aisha ita ayoyin da dama ake kafa hujja da su cewa wala ahu ya ganshi sai a ce ya ga Allah bil ufkil mubin wadda kajara ahu sai a ce ya ga Allah nazlatan ukhra lokacin sauka ta daban sai ta ce to wannan ayar ita ce farkon wacce ta fara tambayan manzon Allah akan wannan faƙara sai manzon Allah ya ce mata inna ma huwa jibrilu shine malaika jibrilu lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaiha ghayra hatayn almarratayn ban taba ganin malaika akan surarsa da Allah yi shi sai akan wannan yanayin guda biyu kenan wala qadara ahu bil ufkil mubin da tafsirin annabi ya fassara maka waye gani mala'ika ya gani wala qadara ahu nazlatan ukra shi annabi ya maka tafsiri da kanshi cewa mala'ika jibril ya gani yace ra'aytuhu na ganshi munhabitan min as-sama'i Sadan idan khalqihi ma bayna as-sama'i wal ard na ganshi yana sakkowa daga sama lokacin saboda girman halittarsa fukafikinsa ya kange tsakanin sama da ƙasa ƙalas kaga wannan tafsirin annabi ne wannan bayanin Wani walaƙar ra'ahu na zalatan ukura walaƙar ra'ahu ukil mubin faƙalar sai ta ce a walanta suna annan lahat ya ƙulu lato da zikuhul abu saruhu da jirikul abu da latifar sabiru awalan laha ya allaha yaqulu wama kana li basharin an kalli allah illa wahyin aumin min wara'i hijabin aw yursala rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha innahu aliyun hakim qala sai ta ce wa man za'ama anna rasulullahi katama shay'an min lahi duk wanda ya faɗa maka cewa annabi ya ɓoye wani abu na littafin Allah to faƙad a azama alallahi alfirya ya yi ma Allah ƙarya amma sun sufa ko wanda suke faɗa cewa ba duk abin da aka faɗa aka saukan wa da annabi ba ya bayyana kamar yadda yin shi amma suna da wannan aƙidar. ka gani wallahu yaqulu ya ayyuha rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu wallahu ka minan nas qala saytati wa man za'ama anna allaha wa man za'ama annahu yukhbiru bima yakunu fi gadin faqad a'zama 'ala allahi al sai ta kafa hujja da qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa allah to yanzu da aka ga Imam Muslim duka dai ya kawo hadisan duka ya zuba a wannan babin magana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ka gani cewa inna ma zaka jibrilu kana yatihi fi suratir rijal wa innahu atahu fi hadhihi al-marra fi suratihi allati hiya suratuhu fasadda ufqa as-sama'i Ka gani to don haka za a samu cewa ana ta kai komo abdullahi dan abbas da ya ce annabi ya ga allah sai ka je ka duba ka gane shin fahimtar ka ce yayi ma'ayan ko tafsiri ne daga annabi cewa annabi ne ya faɗa masa cewa ya ga allah da yake nan sannan na malamai sun yi ƙoƙarin yin jam'i tsakanin maganganun ka gani ce wanda suka gani an ibn abbas qala yake cewa ma kadaba fuadu ma ra'a wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra qala yace ra'ahu fi fuadihi marratayn ya ganshi da zuciya ne da haka suka ce ita na nashi tana kora gani ne na ido shi kuma abdullahi yana tabbatar da gani nawa na zuciya da haka suka ce ba ma cin karo tsakanin maganganu kuma yanda zuciya ne dama wa zai musa amma gani ne na ido nan ne ake tirka-tirka don haka ita ganin ido ta kore shi kuma ganin zuciya ya ya tabbatar saboda haka wannan ita ce maganar da malamai suka yi amma za ka duk wanda suke kokarin hagan gashi nan alimamin musulmi ya kawo anibin abbasin daga ɗalibinsa a cewa ra'ahu bi kalbihi annabi ya ga Allah ne da ainihin wato zuciyarsa amma irin su abu huraira da makamantansu duka so sun tafi akan cewa a mala'ika ne babu ƙaunin lahi azza wa jalla wa har ra'an nabiya rabbahu lailatul isra to nan ne al musulun ya kawo innan hadisan Yana ka ba matsala ba ce mai rikici to annaba ne fa kaɗai ake da saɓani a kan ma ya ga Allah ko bai ga Allah wanda suka ce ya ga Allah ba ma gani na ido suke magana ba da zuciya suke magana amma su sun zo sun tabbatar da cewa a'a ana ganin Allah kuru kuru kuru-kuru ake ganin Allah a gani to wannan matsalar da malin ya kawo ta a nan wajen shafa ta yi tun da kun ga yi ishara ya ce a je a duba a shafi na 123 da shafi na 128 za mu kai kanta idan mun kai can za mu tsaya a nan ne za mu tattake sannan mu kawo akwali na malaman hadisi da na tafsiri da na aƙida duk mutumin da yake da aƙida cewa ya ga Allah kuru kuru a wannan duniyar me matsayinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu Allah ya sa mu dace wa qala ta'ala Allah ya ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun bayan su akwai shamaki har zuwa ranar tashin alkiyama wa qala ta'ala Allah ya ce wa annabi innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai za ka mutu su ma za su mutu su a gurin su sun ce hanyar samun ilimi daga ciki ana samun ilimi yanzu a mafarki wai mu ne muka dauka ilimi hani sai an bude littafi Eh, annabi na magana yau din nan ma ya magana sai dai baka san me yace ba gobe ma zai yi magana jiya ma ya yi magana ana samu ta hanyar zauki da kashafi sannan ko a maka ilhama ko kuma a turo maka mala'ika ma duk wallahi haka suka faɗa kwanan nan ba cikin wayannan yaran da ba su san ka'idar karatu ba ka zo kai da'awar abu saboda baka san ka'ida ta ilimi kuma kuna ci a zo a tattauna da ku kuma ka ce wai ni zan kawo hujja ai ba yin haka yi eh? ai ba yin haka ka yi da'awar abu kuma ka ce kai za a kawo hujjan a dama kai ko da kai da'awan ashe baka da dalili eh ka gani ai ba yin ba yin addini haka yi ka gani me yasa annabi yace inda da mun da mutum yi da'awa za a bashi da wani kai gobe da safe zai je kalli gidan shi ce lafiya amma ka san cewa za a tafi kotu in ka ce wannan gidan naka ne alkali zai ce to me hujja wannan hujja ce za ka sa ba za ka fara da'awar ba dole ka haƙura ka kyalewa mutum gidansa ka gani to kawai sai addini ne sai kai kowa ya zo ya yi da'awa kuma ka ce wai kai da kai da'awa ba kai ya lizumce ka ka kawo dalili ba wanda ya musa maka wai shi zai kawo dalilin ina ne aka ce abin ba zai yi ba <laughs> malam ai wannan yara ne ba su san rikicin karatu ba malam abu a gani Allah ya kai mu gobe abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh